in ka ce to ni ya zan yi arziki sun ce baka fahimci manufar arziki ba ne. wallahi rabon kwado baya hawa sama in ma ya hau zai fado rabon kunkuru aka ce maka rabon kunkuru ko masu magana sun ce shi mai arziki ko ga teku shi na sai da ruwa warai kuwa kuma dole ka je ka saya tunda Allah ya rubuta dole ka je ka saya a tsakiyar teku ka ce da Allah maliba na ruwan sha a ce to gashi ka kawo dala goma kuma dole ka bayar rabonsa ne to amma matsalar mun ɗauka dabaran mu da hikimar mu da iyawar mu da gwalangwasan mu da fikihun mu da tunanin mu da rubutun mu da kaza kaza din mu ba haka bane wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi kuma can yace wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min na fata an gane ko da Allah ko kun san a cikin tekun nan wa ya san halittar da ke cikin teku alhaji yakub mai masaukin ma abijan Allah khaira Allah ya kara masa albarka da sauran dukkanin masu halin mu gaba da dukkanin mu Allah ya mana albarka yake min bayanin wani kifi da aka taba samu a abijan din kifin nan ka san girman shi kuwa ni na hanna kwana ina ta bayanin da ya min na girman kifin ya fi karfin ɗaki da ƙatoton ɗaki aka kama shi a abijan dinnan aka dinga sassarewa masu ɗiba ƙarshe ragon da aka jefa a cikin teku هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق للدون الله يتي halittan Allah ne wannan ku nuna min waɗanda suke ba me suka halitta su to wannan kifin don Allah me ci har zama kato haka ko ka san cikin kifaye akwai kifin da kwata-kwata baya zuwa sama a ƙarƙashin ƙasa yake kawai kuma Allah bai manta da shi ba sai Allah ya masa fitila a ciki kon fitila a ciki da kon fitila yake ganin haske baya bukatar electricity amma yana ci idan ka ga tsuntsuwa tana fiffikawa waye ta da haka wani mawaki ke cewa falau kanatil arzaku ta'ti alal hijja halakna idan min jahalihin al baha'imu wai da tsabar hankali ke ba da abinci da dabbobi sun daɗe da mutuwa aiko a to inda hankali ke ba da tuwo da kunu da kunun zaki da coca-cola da waye-waye da sauransu wala da sun mutu saboda haka ka'idar sana'a a musulunci shi ne in ka sai da taba ka taimaka musa ko kwaya to yanzu abin mamaki akwai a ƙasarmu mu ta hausa kamar da na faɗa waɗanda wai suke sayar da abin da suke kira wai maganin ƙarfin maza kaga lokacin sallar juma'a mutum ya zo yana batsa a idan ka sha wannan magani sai uwar gida ta ce kaza kaza mutum baya jin tsoron Allah kana magana ta banza irin wannan kana musulmi eh da sunan sana'a to akwai kuma waɗanda suke sayar da magani irin na turawa su kuma sai ka ga an liƙa hoto na mace da namiji tsarara suna zina ana liƙa da su kuma musulmi suke saidawa an gane ko baya ga wannan kuma akwai waɗanda suka sayar da gashin kai na mace saboda kawai beautification beautification mutum ya sayo gashi ya ba mace ta sa don ta yi kyau me hukuncin wannan to wasu kuma a'a cinikin nasu ba ma wannan ba ne cinikin ya halatta amma suna cuta misali kaddara akwai masu zuwa china ko kasashen turai su siyo magunguna su kawo kasashenmu na afirka amma sai su tafi su ce maganin a rage masa karfi miligram goma ne ko kuma talatin sai su ce a rubuta miligram talatin amma a yi maganin miligram goma kawai su kuma zo su sayarwa mutane wani lokaci a sha maganin kuma a kamu da ciwo yana faruwa ko ba faruwa to ina za mu samu arziki da wannan 'yan uwa to ba ma wannan ba wani zai zo ya ce da kai da Allah malam ina son tambaye ka da Allah nawa kake sayar da wannan yace to kana son gaya ma gaskiya wai abin da yake cewa da kai kana son gaya ma gaskiya ko ƙarya to amma ƙaryar sai taka burki don karka gane mutumin banza ne shi A to wa ma za ba haqqi ai tun da kace in gaya ma gaskiya ko ya kamata ka ce ko ƙarya amma sai ya waske wai ko a yi ciniki ma'ana ciniki in ka gane ƙarya za a yi kenan to wannan ba shi da kyau a cikin sahihul bukhari kitabul buyu annabi na cewa albayyani bil khiyar ma ta yatafarraqa a wani wuri kuma yana cewa masu ciniki idan suka yi bayani ba su ɓoye ba burika fi bai ihima wa in katama muhiqat barakatu bai ihima idan suka yi cuwa-cuwa sai a kwashe albarkar cinikin nasu wasu kuma a cikin su, hatta tumaki da raguna ana cuta a kodin sai a ba rago wake ya ci cikin sai kumbura katoto kai sai ka ɗauka ƙosashe ne ashe wake ne ba wai ƙosashe ba ne sai ka saya ya je ta zawayi cikin kuma sai abin nan ya za yi wannan manja ɗin nan akwai wallahi manja sai a shi da bakin mai mai subhanallah al'azim cuta iri-iri to manzon Allah ya ce man ghashyana falaisa minna fi thabit duk wanda ya mana cuwa-cuwa da alhushu ba namu bane kafin na koma kan wannan to waɗanne hanyoyi ne ake iya samun sana'a mai kyau hanyoyi na da yawa farko ka zamanto ka san ita kanta sana'a ɗin na biyu ya zama kana da amana ai ga annabi yusuf Allah ya kara masa aminci kamar da ke cikin sura ta goma sha biyu lokacin da ya nemi a mai da shi ministan aikin gona mai ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni mai اقرا اقرا اقرا قال رب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أكو يا رب تشكي qala ja'alni ala khazai babu rabci dan ba yana ma Allah roƙo bane ai yawa cewa yi ij'alni babu rabb sai ce ka sanya ni ala khaza'in al-ard yana gaya ma aziz masar ko yace yallaɓai ka naɗa ni dinga kulawa da taskar arziki ta ƙasar masar me dalili sai faɗi dalili guda biyu inni hafizun kuma ali ni mai amana ne kuma na san aiki na kenan hanyar da ke sa a sami aiki ya kyau farko ya zamanto kana da amana na biyu ya zamanto kana da ilimi waɗannan su ne qualifications guda biyu qualifications istihqaq yanzu misali bai kamata a ce shi kenan za mu yi aikin sai da mota da kai ko mu ringa zuwa fari muna kawo kaya muna kawo abidjan misali ko kuma akwai wani kaya da ake samu a grand bassam misali ana son a kawo ko abuwaki ko kaza kaza ko wagadugu ko lagos a nigeria misali fa ko kotono su da allah wani zo ni ina zaune ne a Abijan kuma ina ganin gaskiya za ka riƙe amana to allah kawo min qualification ka takardanka da ke nuna kasan aikin ya kamata kai wasa ba yau ba zamanin wasa ba ne kawo takardar ka kware to shi na yadda ka kware bisa ka to da Allah ko kuma babu laifi sai ka je ka tambayi mutane dan ka san tarihin amanan wannan mutumin gaskiya ne domin sai ka zo ka ɗauki ɗan uwanka musulmi ku yara kuma sai cuce ka ana samu kuma ka je ka ɗauko kafiri kuma ya rike ma gaskiya wala zan baku misali ina da wani aboki a abuja a can najeriya abuja a najeriya sai ya gina hotel na ce kai ka gina hotel ka san kuma haɗarin hotel da sunan sana'a sai ce wallahi malam na gina ne saboda irin ku abin da yake nufi ku irin ku za ku taho daga kano misali ku zo abuja kuna neman masauki matsayin ku na malamai ku samu wuri na mutunci ko da kun zo da iyalanku ai ka manufa ce mai kyau ko to amma me ya faru sannan sai ke ice to malam ka sa abin da ya faru musulmi na ɗauko na sa ya zama mai kula min da otal ɗin kuma ga shi mun rubuta kada wanda ya kawo matar banza nan kuma mun rubuta kar a sha giya na to amma wannan wannan da aka ɗauko wai a rufe asirin juna shine kuma fasikai sai su zo ta bayan fage sai su ƙara masa in kuɗin ɗaki dala biyu ne misali fa to sai a ƙara masa 400 ta bayan fage sai rubuta 200 a cikin takarda fatura 200 kuma ya soka a aljihu sai a taho da mace a yi sabon Allah da ita musulmi sai daga ba yau da gobe da gobe sai suka gane sai suka kore shi suka ɗauko kirista kuma ya rike amana kaga an je neman wuta a makera ba a same ta ba sai a rumfar saka to da haka idan za a yi sana'a mai kyau business mai kyau dole ana son a samu mutum ya zama hafizun kuma mai alim na biyu a fitar da sai an yi arziki dare ɗaya yanzu suka ɗauki misali 'yan omu kwarori in suka zo ko mu a najeriya misali kabilar ibo inyamurai kun san da suke sai mutum ya zo kamar kano duk wanda ya san kano ya san sabon gari in ka je ka ga sabon gari a kano kusan kashi 60 cikin 100 na harkar kasuwanci baya hannun mutanen kano kusan eh sai su bude pharmacy shagon sai da magani a ɗauko yaro ya zauna ya haƙura yana samun kwabo yana samun naira ko a wata ba a biya shi ba shi tunaninsa nan gaba idan ya graduation ya zama mutum to sai ya zo yana sarrafa dukiyoyi da yawa haka kwarori ke yi in mutum ya sauko gari sai su taimaka masa da jari a dinga kulawa da shi to mu ban da mu sai ka ga dan bahaushe dan musulmi so yake a yau ya fara a yau ya fara hawa motoci manya manya sai cuci mai gidansa ya yi zalunci ya yi ha'inci shikenan a yi mutuwar kasko haihuwar guzuma uwar kwance ita ma yar kwance yana fara ko baya faruwa wannan ba to ta za mu ci gaba kenan yana da wahala sai mun cire kwaɗayi muna son mu yi dukiya dare ɗaya ai yi suna mai kyau ya fi a ce ka yi kuɗi ana ce allah tsini kuma ƙaddara misali a garin abijan idan ba a san ka da amana ba ko da gaskiya ba misali wa zai iya turo maka dukiya a harkoki da kai eh amma kaddara in har kai kyakkyawan suna an gamsu kai nagartaccen mutum ne gwamnati ma sai ta amince da kai jama'a su amince da kai amma wa zai iya aiko mada da kaya na ciniki kana zaune kayi da wani kayi cuta wani ya ce Allah isa an kai ka kotu mutum mahaukaci ne saboda haka yan uwa musulmi ba na so na tsawaita lakcan mu ta yau sana'a mai sana'a amma hanyoyin da ake samun sa'a ga su sannan kuma na uku kai istikhara kai istikhara misali a rayuwa me nake so na yi ne kashi 80 cikin 100 a tsammani na waɗanda suka zo abijan yawanci an zo neman kuɗi ne ku haka nake tsammani to in har neman kuɗi ka zo ko ardullahi wasiya ko a abijan ko a america ko a belgium ko a saudiya ko a ina ne ko japan ko china duk inda ka je ka je ƙasa ta allah ce ba lallai bane inda aka haife ka a ce nan ne za ka yi kasuwanci ba lallai bane ba lallai bane inda aka haife ka a can ne nan ne kuma ƙasar mutuwarka ko ba haka ba to amma in kana son ka samu sana'a mai albarka ka rike amana da gaskiya da tsoron Allah da ikhlasi da rashin kwaɗayi da tsintseni da kaffa kaffa da zuhudu da haba haba da mutane da walwala da sauƙin kai da tawadu'u da rashin girman kai da rashin kwalama da rashin zara ido da abin da ya kama da haka sai ka iske Allah ya sanya albarka cikin abin da kake so kai sannan kuma yan uwa marilla yanzu ka ɗauka ga wata tambaya da nake so na yi muku ku bani amsa ma'aikaci ne yana aiki a wata minister misali anan misali ma'aikatar ilimi da larabci ya suna ma'aikatar ilimi wizaratul ma'arif ministry of education ministry de l'education to kaddara sai aka baka ma'aikatar ilimi ta aike ka daga nan abijan aka ce ka tafi wani taro da za a yi misali a abuja ka wakilci kasar ivory coast kuna jina da kyau aka baka kudin jirgi da kudin kwana a hotel da kudin abinci da kudin zirga-zirgan da za ka yi har ka dawo abuja da ka tashi zuwa abuja sai zamanto ka tafi a motar abokinka baka hau jirgi ba amma baka kudin me to and fro tafiya da dawowa zihaban wa iyaban yawwa da ka tafi abujan nan ka je ka samu masallaci allah sarki bawan allah kai kwanciyar ka wurin ka ƙi sauka a hotel ɗin kuma ka yi sa'a abokin ka kawo maka abinci har ka ƙare ka dawo a takaice kuɗin jirgi mai taɓa shi kuɗin hotel mai taɓa shi kuɗin abinci fa to amma fa ka je gun wannan taro ka yi taro baka cuci gwamnati ba an yi taro komai ka to da everything kullu shay jahiz tambayar ita ce idan ka dawo gida a bijan menene hukuncin wannan kudin da suka makale sun halatta ko sai ka dama gwamnati da su ku bani amsa na'am ku bani amsa barin ga fasakokin ku da kyau eh menene hukuncin wannan kudin ta gwamnati na ga wata wani to wai abin tambayar ita ce shi wannan ma'aikacin in ya ce ah to ai abin da ake bukata da in je gun taro kuma na tafi abin da ake bukata in je in kawo bayanai na kawo to in ba kira mai ci gawayi to ga kira misali tambayar ita ce ya halatta ya ci kuɗi no ai wannan tunda muna magana kan sana ne kuma matsala ce ta ilimi idan ya sa wannan kudin aljuyaci dalilin sa an ce je taro yau yau inda da aka bashi kudin jirgi da kudin otal da kaza kaza kaza kaza sai je makale bai je ba ko shakka ba haramun ne ci to amma je ka gari kaza ya tafi kuma daidai da rana ɗaya bai taɓa makara bugun taro duk abin da ake bukata ya kawo illa iyaka dai kawai ga kudin kaza kaza kaza da sauransu na kawo muku wannan ne a matsayin mu yawo da tunaninmu mu nemo amsa da dalili ina sa ran ku bani amsa gobe a wa'azin gobe in Allah ya kai mu a yanzu kam assignment ne Allah ya kai mu gobe daga karshe yan uwa musulmi dan shi shugaban zama mal abdulsalam ya ce ne magana akan wayar hannu ko cellular misali kaga waya mutane da yawa sun mallaki waya ta hannu wannan wayar ni'ima ce kuma a lokaci guda azaba ce ya danganta ga yadda kai amfani da ita ni'imatun imma ni'ima wa imma niqima to sai ne magana akan mutumin da zai sa ƙur'ani mai girma al karim the holy quran akwai wanda suke sa ƙur'ani a matsayin mai sonori shine ringing tone rt ringing tone to idan ka ɗauko karatun limamin haram da shek dai misali ko shirai ko muhammadu zaman ko muhammad ayyub burmi ko a sheikh huzaifi ga sanan manyan makaranta allah ya kara musu albarka sai ka sa a matsayin sonori mai hukuncin ka ce haramun saboda hujjoji guda biyar dalili na farko kudin goro dalili na biyu boyi-boyi dalili na uku shakulatin bangaro ba ku gane ba ko to zan yi fashin bakin ku yi haƙuri dalili na hudu wato azarbabi dalili na biyar da gula lissafi me kake nufi ne eh, ga bayani dalili na farko kaga akwai wanda sonori dinsa ai kukan yaro ne ko babu akwai wanda sonori dinsa mu can misali kamar a Kano a Hausa sai ka ji an ce baba ana waya yadda ka ji nan ko babu wani kuma za ka ji ruwa ne malam yana zuba shi ga wani maɗan kun ji shi ko ba ka ba misali fa kenan sonori kenan to abinda muke cewa shine ne da ƙur'ani wani ma zai sa kukan kare wani kuma ya sa dariya wani kuma ya sa music dukkaninsu mai to ka daidaita ƙur'ani da kukan kare da music da zuban ruwa a suna guda saboda wannan dalili haramun ne dalili ƙur'ani ana sunan shi mai sonori kuma sunan shi ba kenan kukan kare sunan shi mai zuban ruwa sunan shi me kiɗa sunan shi me to ƙur'anin ne ka daidaita shi da kukan dabbobi a suna guda ɗaya bisa lizalimina tilka izin kismatun to baya halatta saboda wannan dalili saboda Allah ya ce innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illal to saboda wannan dalili hada qur'ani da shine ma'ana kudin goro dalili na farko kenan da fata dai kun gane dalili na biyu boyi boyi ma'ana duk wanda ya sa qur'ani a matsayin sonori to ai wannan sonorin ya zama kamar yaro ne kamar aiki yake maka dan aikinsa kawai to da Allah fa ana kiranka mai gida mansur ana kiranka ba ka bane qur'ani ne kamar da shi boyi boyi yaron gida ko ka fahimci haka ko baka fahimta ba aikin da qur'ani yake kenan a wurin ma'ana yalla bai ana kiranka shikenan to alo alo alo sai ka kashe qur'anin kana alo alo ka bar kwanta la ilaha illallah kaga wannan sabo ne qur'ani ya fi karfin amai da shi haka in dai kana ganewa in kuntum taqilu to kaddara a rana an kira ka sau talatin kenan ka saba ma Allah sau talatin ko ba ku fahimci hadarin ba ne to shikenan a shekara in har kake sai ka ce a shekara 30 sau 360 saboda a shekara akwai kwana 360 to 360 times 30 sau 30 nawa kenan to kai za ka jura wannan za ka yadda a ce wannan shi ne guzurinka na zuwa lahira ina ma dai kun fahimci me nake so na faɗa dalili na biyu kenan ko boyi boyi dalili na uku shakulatin bangaro ma'ana shi ƙur'ani idan ana karanta shi mai Allah ya ce wai wa idha quri al fasta fastami'u lahu wa ansitu la'allakum khalas to ai kun shiru to dan Allah mutumin da ya sa karatun ƙur'ani a matsayin sonori shin idan aka kira shi ana sonorowa din shin yana yin shiru da Allah ku faɗa yana yin shiru Allah ya ce ya shiru ya yi shiru ya saba ma Allah ko bai saba ba to saboda shine ma'ana shakulatin ba ma'ana ko in kula ba dalili na uku ke to Qur'ani ya fi karfin haka na hudu dan Allah ku ba kanku amsa wanda ya sa karatun Qur'ani a matsayin tone ko sonori ko kaza kaza kaza yakan bari a ƙarshen aya ko katsewa wato magana Allah kake katsewa la ilaha illallah yanzu wani babba naka shugaban ka ka katse shi yana magana wani shugaban department yana magana me zaka ce ko to yanzu misali sai ka sa qur'ani innal ladhina qalu rabbuna ta thumma istaqamu تتنزل alaihimul الملائكة tatanazzalu alaihimul mala'ika sai aka fara kira sai ka fara alo alo alo sai ka katse maganar ubangiji bai kai aya ba fa wallahi wannan ka ci mutuncin kanka ba magana Allah ba magana Allah ta fi karfin ka katse ta dalili nawa kenan dalili na biyar idan ka sa karatun qur'ani a matsayin sonori zaka iya shiga haban daki kana cikin gun kazanta sai ka ji karatun sudais ko karatun ahmad ibrahim suleiman na Kano ko ko da sauransu misali za ka so a ce littafin allah a ban ɗaki ya za ka yi a sai ka fara mutsu mutsu kana usman ina yake ina take ne to me ke ka wani mutsu mutsu da muguwar rawa ga rakar a mata ka ai to wannan bayani mun sha yinsa a wurare da yawa kuma alhamdulillah majalisar manyan malamai ta Saudiyya tuntuni sun ba da fatawa haramun ne mutum ya sa karatun ƙur'ani a matsayin sonori amma amma idan ka sa kana da waya wadda take da memory ƙwaƙwalwa mai yawa sai ka ɗora mata ƙur'ani kana dinga karantawa don ka yi nazari wannan babu laifi wannan kamar hafizi ne shiga ban ɗaki sai ka ce ya laifi dan mahaddaci ya shiga ban ɗaki sai ka ce a ran maka ya laifi ka ce saboda kirjin ka ƙur'ani ne a a'a ai wannan da ba ai amma ka mai da qur'ani sonori shine abin da muke magana Allah ya sa an gane inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid assalamu alaikum wa wabarakatuh eh, jama'a sai a dakata lokacin da kuka bayar kuma sauraron lokaci kaɗan wanda za a amsa tambayoyi saboda haka wato a dakata sannan kuma kowa ya hankali da aljihunsa wurin fita saboda kun san cewa akwai mutanen da suke sun zo ne don tsani allah kiyaye eh, sannan kuma akwai wani da ya bar ah, ana ce da shi salisu mansi salifu mansi ya bar consular din shi nan ga tana ya zo bari ya amsa eh, sannan kuma wani ya bar kartin din shi jiya Euh, Inch'Allah, chers frères musulmans, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la tâche pour écouter la prêche par notre ostaz Mohamed bin Ousmane qui nous a rendu une grande visite du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire pour propager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on remercie le commissaire de cette commune qu'il a envoyé ces gars pour nous sécuriser. Inch'Allah, on le remercie et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, Naka, les bénis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les, cas, les gracie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Qu'Allah fasse qu'ils soient dégradés dans ce gouvernement ivoirien, Inch'Allah. Et le but de notre prêche, savez-vous que la plupart de notre vie, c'est dans ce pays. Et vous savez ce qui se passe encore dans ce pays. C'est pour cela qu'on a organisé cette prêche pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer, qu'Allah instaure la paix dans ce pays. Donc, il y a notre grand imam, le représentant, ou bien je vais dire euh, l'imam, le deuxième imam alhaji abdullahi touré na'ib imam Kudus il est là lui qui va faire ses doigts inshallah après la réponse des questions donc yan uwa musulmi na yi wannan kalma ne ba don kuma saboda waɗanda suke an aiko su a wannan wuri saurare da sauransu saboda haka prefecture de la police ita ba mu 'yancin takarda na mu gudanar da wannan wa'azi saboda waɗannan da suka zo wato su masu saurara su san cewa wato kamar muna yin addu'o'i ne wannan ƙasa Allah ya kawo zaman lafiya saboda haka limamin mu idan aka kare amsa tambayi jama'a ku tsaya ku aje hankalin ku kwance zai yi addu'a saboda wannan su ma sun zo kamar shaida ne bisa ga irin abubuwan da ke gudana don inda suke suna ganin wani taro suna tsammanin ko wani abu ne amma su san ga abin da an manufan mu don mu karantar da mutane addinin mu na Allah sannan kuma cewa muna addu'a Allah ya sa wannan ƙasa ta zama lahiya saboda matukar mahi yawan mu muna yin ta ne a nan insha Allah malam wani bawan Allah yana ka cewa wai ka fassara masa kulfu wallahu da halishin ingilishi to amma kai bawan Allah me ka wannan magana muna ƙasar faransanci ne So, shikenan um, you've asked me to translate Surah Al-Ikhlas in English in Anglais now the translation is like this قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ and this is chapter 112 it says قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ say Allahu Ahad Allah is one and the same. Okay? Allahu Samad. Allah be sort of all. Be sort of all. Meaning, He is the one that everyone is in need of. Lam He has not begotten walam yulad no is he begotten ma'ana bai haifa ba shine he has not begotten walam yulad no is he begotten kenan bai haifa ba ba haife shi ba walam yakun kufuwan ahad and there is no one comparable unto him that is the translation of this great chapter 112 that contains only four verses. Wallahu alam. Eh, malam wani yana tambaya cewa wai akwai dalilin da ya hana addu'ar da limammai suke yi bayan an yi sallah? To, kada dai ka zama malam mai baro ta dai. Ko? Ai ita ibada ɗan uwa. kaga ibada sharuɗanta guda uku ne duk ibada tana buƙatar sharuɗa conditions three conditions guda uku sharaɗi na farko shin an ce ka yi ƙa'ida duk ibada in dai ba umarnin ubangiji to wallahi ka ɓata lokacinka yanzu kamar kai ne kawai kana zaune a gida sai mutum ya zo kawai danga maka fenti a gida ka ce to mai gida na ƙare fenti na sa ka ko ba gane ba ne to sharaɗin ibada farko a sami umarni daga Allah ko daga manzan Allah na biyu ka yi yanda annabi na uku ka yi ba don a yaba maka ba malamai suka ce waɗannan abu uku duk ibada idan ka auna da su in ba ɗaya wallahi ka ɓata lokaci domin Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul al imam al qadi iyad sai ce abinda ake nufi da ayyukum ahsanu ai ayyukum akhlasu wa aswabu ma'ana wane ne aikinsa akhlasu al'amalu alladhi yubna ala al-ikhlas sannan aswabu aqrabu ila sunnah nabawiyya saboda haka addu'a bayan an yi sallah tambayar kenan ko don Allah annabi yayi a cikin sahihul bukhari hadithin malik ibn al-huwairith annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli madalla ku yi sallah yanda kuka gani ke yin sallah shi kuma da ya kare sallah bai taba cewa salati goma ga bai taba faɗa ba bai taba yi duk malamin da ya ce da kai an yi sai ka ce to kul hatu burhanakum ba a rigima inda dalili mai abin faɗa baya faɗa faɗa an faɗa ba kawo faɗa saboda haka babu wannan kirkira ce kuma duk abin da aka kirkiro an tattara an maida wa mai shi ya shirya bayanin in kiyama ta tsara mala yana tambaya wai mutumin da baya zina amma sai yana sa hotuna a cikin salula ko kuma bidiyo na zina to gaskiya Allah ta'ala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'ami min sabila a cikin sura ta 17 yace kar ku kusanci zina kusanta bai ce wala taznu ba wala taqrabu ashe kenan in shari'a ta haramta abu to kuma hanyar kaiwa gare shi ma sai a doshe wannan hanya din to raka mutumin da ke sa irin wannan hoto na kasanta na batsa ana jiye masa tsoro yana iya fadawa cikin hadari hausawa sun ce in kaga kare na son sana takalmi to dauka zai ai eh, kwarai kuwa <laughs> saboda haka ko hana shi sana takalmi din so da haka do Allah a kiyaye kuma Nasiru Sa'adi yana faɗa yana cewa wasailul ashiya'i kal maqasidi fahkum bi hadha al-hukm li shawari wai shi abin da zai kai ga laifi to kamar laifin ne saboda muna ba da shawara ko muna nasiha mai irin wannan ya haƙura ya daina kallo na haramun Allah ya hana Allah ya faɗa a sura ta 24 aya ta 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ga yawon mummune su rinsa idanunsu su tsara farjinsu da haka haramun ne kuma ƙazanta ne kuma ba abin kirki ba ne kuma hanyar shaidan ne allah ya kare mu eh, imam abdullah sai ka zo nan ka yi addu'a eh, jama'a sai a dakata eh, to na'ibin wato alhaji gaus za ya zo ya yi addu'a sai ku natsu bukatocinmu allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana alkhairi بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم شيخ شيخ الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله euh, Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir parachevé sa grâce sur nous. Et nous faisons la salade sur le feu du prophète prophète alayhi salatu euh, nous avons l'honneur de prendre la parole ce soir au nom de notre grand imam, imam Idriss Koudous Kone, qui est en voyage en ce moment pour poser les premières pierres à Tabakala. Euh, en effet, nous sommes très heureux. Avant toute chose, nous voulons remercier le préfet de police comme euh, le frère l'a si bien dit, qui a bien voulu dépêcher les agents pour sécuriser la cérémonie. Et euh, nous le remercions infiniment. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne le sera pas envers Dieu. C'est pour ça que nous prions pour le prophète et à travers le préfet jusqu'au président de la République. Et le message qu'a véhiculé le frère tout à l'heure était basé sur le commerce le frère l'a si bien dit, la communauté nigérienne, nigérienne en Côte d'Ivoire, c'est pour la plupart des commerçants. Et pour faire le commerce, il faut le faire honnêtement. C'est pour ça qu'à travers le courant et les hadiths du prophète salam, nous avons été très heureux d'écouter le frère qui est très, très, très, très, très inspiré par la grâce de Dieu, qui nous a édifiés et qui dit que quand on doit faire le commerce, il faut que certaines conditions soient réunies. Et la toute première, c'est d'être un homme de confiance. Et il a cité l'exemple du prophète Youssef, qui a dit Inna alim Je suis quelqu'un qui peut préserver les dépôts, c'est-à-dire qui est confiant, qui a la confiance en soi, et puis qui est connaisseur, c'est-à-dire la connaissance. Alhamdulillah, Alamin. Vraiment, nous avons été très, très, très, très, très, très contents d'écouter cette liste étranger qui est très instruit. C'est pour ça que nous revenons vers le Coran pour glorifier aujourd'hui la connaissance. Dieu même nous dit qu'il élève en degré, en degré ceux d'entre vous qui sont croyants, mais qui ont reçu la science. Et quelque part dans un autre verset, Dieu nous dit Hal yastawi ou la Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Absolument non. Donc euh, nous avons pris la parole juste pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement, nos agents qui sont venus, des prières ont été formulées pour eux et à travers eux les chefs hiérarchiques jusqu'au président de la République et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Le frère qui m'a précédé a déjà prié pour la paix. Alhamdulillah, nous réitérons cette prière-là avant de clore la cérémonie en faisant des bénédictions. اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين واذل الشرك والمشركين امين ودمر اعداء الدين يا al العالمين اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فسله شأنه آمين ومن أراد بالإسلام وبالمسلمين شرا فرد كيده في نهر يا رب العالمين آمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله إن شاء الله